Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samu akan alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa hukumomi a Agadez a jamhuriyar Nijar sun canza wasu bakin haure matsugunni abinda kungiyar Amnesty International ta ce hakan bai dace ba. kana za mu kawo muku maimaitawa shirin ciki da gaskiya tare da sarfil hashin gumel sai kuma nasiha albarkacin watan ramadan kana muhammad awal garba ya shigo da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru daga nan sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran wasu 'yan jarida takwan na ƙasar koriya ta kudu sun doshi koriya ta arewa bayan da gwamnatin koriya ta arewar ta ba su izini a ƙwararren lokaci na zuwa su shaidi lalata tasoshin harba makaman nukiliya da za ta yi dama ya kamata 'yan jaridar na koriya ta kudu su haɗu da wasu 'yan jaridun sauran ƙasashen da suka haɗa da amurka da burtaniya da china da rasha tun jiya talata su shiga jirgin sama daga birnin beijing na kasar china zuwa birnin wonsan na koriya ta arewa to amma koriya ta kudu ta ce 'yan jaridarta sun kasa tafiya saboda koriya ta arewa ta ƙi su je ma'aikatar haɗin kai ta koriya ta kudu ta ce daga ƙarshe dai koriya ta arewar ta amince a yau dinnan laraba ta wani saƙon da ta aika daga ƙetaren iyaka daga ƙauyen pangmujon da akan je don yin yarjejeniya tashar harba nukiliya ta punggye nan ne koriya ta arewar ta gudanar da dukkan gwaje-gwajen nukiliyar ta har shida kuma daga yau laraba zuwa ranar juma'a ta ce za ta ruguza tashar bisa ga lokacin da aka samu yanayi mai kyau har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a sudan ta kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba bayan an shafi kwanaki biyar ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilansu a addis ababa babban birnin kasar habasha wanda ya sa masu shiga tsakani na kungiyar kasashen kuryar afirka igad a takaice suka tsara wani daftarin da ya taɓo muhimman batutuwan da ake takaddama a kai da fatan ɓangarorin za su rattaba hannu a kai zuwa ƙarshen mako. wakilan gwamnatocin da 'yan adawa da 'yan jarida da kuma masu saka ido sun rattaba hannu jiya talata kan wata takardar ta alkawarin dukufa wajen ci gaba da tattaunawa kan matsalolin shugabanci ciki har da batun aiwatar da tanaji majalisar ɗinkin duniya na baiwa mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na matsayi a gwamnati da ajiye bindigogi da kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan disamban bara shugabannin majami'u suka jagoranci wannan zagaye na tattaunawar archbishop na majami'ar anglican na sudan ta kudun justin badi ya fito daga wurin tattaunawar jiya talata yana mai cewa saƙonsu ga wakilan a tattaunawar mai sauƙi ne su haɗa kai da dukkanin ɓangarorin da ya kamata su haɗa kai da su To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce ba ta yi yunƙurin yin katsa London a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 don amfanar Donald Trump ba. Ma'aikatar harkokin wato ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa an hukuministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa Anwar Gargash. ya karyata hakan ta kafar twitter jiya talata bayan da kafafen yada labarai a amurka suka rawaito cewa dan trump ya gana da jakadun saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa a wato a shekara ta 2016 ya kamata a fuskanci gaskiya a maimakon gugar zana da kuma yada jita-jita haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 ba a cewar gargash ya ƙara da cewa kamar sauran gwamnatocin da ke ɗasa da amurka jami'an haɗaɗɗiyar daular larabawa sun tattauna da jami'an yaƙin neman zaben ɓangarori biyu a shekara ta 2016 don su san inda kowane ɗan takara ya dosa game da manufofin ƙasashen waje. jaridar new york times ta ruwaito a makon jiya cewa dan trump ya yi wata ganawar da ta kunshi wakilan haɗaɗɗen daular larabawa da ƙasar saudiya an ce wai wani ɗan aiki ya gaya ma ɗan trump ɗin cewa a shirye shugabannin ƙasashen biyu na larabawa suke su taimaka ma mahaifinsu ya ci zaben labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda hukumomi a Agadez suka canza wasu bakin haure waɗanda galibi yanka kasan Sudan ta kudu ne matsukunni daga inda suke a birnin na Agadez. Amma kuma ƙungiyar Amnesty International ta ce hakan bai dace ba. Ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta ƙasa da ƙasa ta haito da wani rahoto a baya-bayan nan wanda a cikinsa ta yi wa hukumomin birnin Agadas ta jamhuriyar Nijar kakkausar suka. Dalili kuwa shine ɗauke waɗansu 'yan ƙasar Sudan fiye da ɗari da 'yan ka inda aka kai su a wani yanki da ake kira madama da ya fice saboda matakan tsaro na soja da ke wurin yayin da yake bayyana wa 'yan jarida dalilansu na yin haka malam Isa safaltu magajin garin agadas ya ce sun ɗoki waɗannan matakan ne domin nisantar da al'ummar agadas daga waɗansu miyagun ɗabi'u da waɗansu daga cikin waɗannan mutane ke aikatawa a cikin garin na agadas ganin cewa jama'ar agadas mai son zaman lafiya ce in ci shi ya kasance cikin wani tsohon da aka ba su wurin zama amma waɗannan akwai wanda suke ɗan bata gari ne sosai kuma wanda suke akwai su da wani shaye-shaye kuma da wani trafik da ake ci mishi ka ce wannan abun bai kamata ba ya ci gaba a cikin garin shi ne aka mai da wadansu a garin kansu ina san wannan abun Suma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jihar agades sun yi fatali da wannan rahoto na ƙungiyar amnesty international kamin su ce ba rahoto ya kamata amnesty international ta hiddo ba ya kamata ta iza wakilanta a birnin agades domin su je su gani da idanunsu kuma su tantamna da hukumomin garin agades kamin su ɗauki matakin hitowa da rahoton malam abu in ciwa kamamba ne na reshen ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDDH reshen jihar Agadez ya ce Amnesty International ta tafka kuskure game da wannan zance. Abin da da ita Amnesty ta zo Agadez ta tambayi mutane ta tambayi abin da ya sa kai. Sai aka mance da ke ita Agadez ne ai kasan mutane ce. Maimakon a zo a waye mutane kai kafin a doke wannan dokar karaf aka doke ta kuma aka ce duniya gaba daya. Yau Amnesty in ta tashi ta yi komunike ita ma ba ta zo ba ta yi mulsita mu ce mai nan wurin ita ma al ya kuskure ita dai jihar agadas matattara ce ta yan afirka bakin haure musamman yan kasar sudan da ke kwarara a wurin a baya bayan nan abinda ya sa kungiyar kare haƙƙin bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya cewa da hcr ko komisariya orifije buɗa reshen ta a birnin na agadas domin nunawa bakin haure da ke son neman mafaka yanda za su cika ka'idodin da kasar da suke so ta karbe su da zaran suna bukatar haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mu ta kano mu shige naija sun dau mulkin kai ba wani ja To a gaida haruna mamman bako kuma kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. Daga nan mu zai yare ce a fabolta su ma can sun 'ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali To Allah ya ji kan abubakar ladan yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Sunana Malam Ilyas bin Abdullah mai wa'azi na da magaram. Wannan wata mai girma idan ya kama za ka ga matasa wani ba sallah ma ba wani ibada ko ɗaya amma dalilin rayuwa ta yanayi na musulunci za ga yara sun koma ga Allah sun shiga azumi sun shiga sallah abu da yawa na shaye-shaye ma suna barin shi to kira da nake son wa matasa wannan ya zamanto wata dama ce ka samu wannan wata mai girma da ka samu ka koma ga Allah rayuwarka ta canza abin da ya kamata a yi kokarin yaƙi da zuciya ka yi kokarin kenan azumi da yin ayyuka na alkhairi kuma da niyyar yanzu ka koma ga Allah ka samu gyara lalaci da kai yanzu ka yi kokari an azumi ya kare ka koma gidan jiya daga nan insha Allah inda ka ki zuciyarka a cikin azumi ka bar banna ka bar shashaye ka bar dukkan aikin banza to insha Allah in ka ki zuciyarka ya ka gari azumin ya kare an sallace kai ka zama mutum na kwarai duk wani sakarci ka bari azumi wata ne na tsarkaka na gyaran ruhi na gyaran zukata daga an sallace kaga an fara komawa irin dabata da irin sakarci kenan bangaren uwaye nasiha ne da sa yar hanya in da misali yaron bai wani abin yi ne a yi kokarin ko da wani abu ne karami wanda zai dauki hankalin shi ya ci gaba da wani abu zai gyara mai rayuwar shi maimakon a bar shi gidan jiya ya ce koma wannan fada irin tada kenan gudun uwaye nasiha da taimaka ma wani yaran da wani abin yi ko da kaɗan ne a samu abin yi zai taimaka musu ci gaba da kyakkyawar rayuwa gudunmuwa ce babba cikin abin da manzana ke magana na aikin alkhairi taimaka mara sana'a ko da kaɗan akan samu masu hali su kira yara matasan na unguwa ko da karamin jihari na karamar sana'a aka ba su wala na ga wani waya taba haka nan wani ya sai doya wani magana dankali a ba su karamin jihari sai ga an samu wala wani a yaro goma ne aka samu aka ba su karamin jihari za a samu shidda ko bakwai wani sun ci gaba insha Allah kenan gudunmu masu yan kasuwa taimaka ma yara da karamin jihari wani sana'a za a samu abin yi daga nan sana'a abu ne arziki na Allah ne sai ga abokan Allah yawa abin albarka To Allah ya karba har yanzu zai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun fulanin nan da 'yan sanda suka kama 'yan uwansa a jihar Kogi. aka kuma bukace su lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sun sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako 'yan uwansu amma hakan ba ta samu ba a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya tattauna da bala ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya wanda kuma ya ce wata ƙungiyar fulani da yawon fulanin da aka kama 'yan uwansu ta nemi ofishin speto janar da a sasanta a yi watsi da maganar a yau mun koma ga su ainihin fulanin da suka yi wannan korafi domin jin ko su ne suka nemi ƙungiyar da ta aika da wannan takarda zuwa ofishin speto janar suna nasar fili hashin gumel. sanda ah, na samu wata takarda da ke dauke da sa hannun sale bayare eh, shi sale bayare din nan ya nuna cewa kamar yana shiga cikin lamarin kunnan da sunayen ku gaba daya rubuce cewa a nemi a sasanta ah, yusuf baturi me zaka ce kan sale bayare din nan shin kun tuntube shi ne zama mai sasantawa tsakaninku da jami'an tsaro wato maganar da zan faɗa na farko cewa shi sale bayari ban son shi ba kuma bai son ni ba kuma sale bayari bai tuntube ni lokacin da zai rubuta takardar ba to kuma a matsayin ki na shugaban fulani na ƙungiyar mai Allah ai ya kamata in zai rubuta wani takarda sai ya tuntube mu kuma bai tuntube mu ya je wannan magana ka ga shi a matsayin ki na shugaban ƙungiyar mai Allah ai bai mana adalci ba wato wannan takarda da ya rubuta duk da tana neman a sasanta ne a samu su waɗannan 'yan uwa naku da suke tsare su fito kana nufin ba a lokacin da kuka tattauna da shi cewa kungiyar eh, ta sa baki don na san yanzu yana cikin kungiyar nan ne ta gam Allah duk da ya taɓa kasancewa mai yace Allah kwata kwata ba ku taɓa tattauna da shi ba kan wannan batun to maganar da nake gaya maka shi sare yarin ma bai son ni ba kuma ban son ki ba ya zan in tattauna da shi mutum wanda ban sani ba bayan da numban shi ban taba gan shi ba eh, ni abun da na so ne a so ni na ban son sale ba yari ba kuma ban taba yi magana da shi ba kuma a matsayin kira shugaban ungiyar mu yace Allah ai ka ga maganan nan da yayi kuma bai mana adalci ba a ci a matsayin kira shugaba ai idan watakila to ya ji wannan bayanin ne tunda ai na so ya samu sunayen ku ɗaya bayan ɗaya haka eh, ya rubuta ya mika wa eh, ofishin babban sufetin 'yan sanda. shi ai gayi abun da nake so shi yanzu zai fito ya yi man mutane bayani cewa ina ya samu eh, sunana kuma ya ya yi sani cewa kuma maganar da yake cewa ai muna ne musulfu kaza wannan duk wannan ni ban son da wannan ba kuma a matsayin ki na shugaban ungwamnati Allah bai yi mani adalci ba kuma eh, kudaden da aka cuce mu maganar nake gaya maka na yanzu uwata da ta haife ni yanzu hawan jini ya kama ta tare saranta saboda magana kes wannan yayana da aka kama yaushe Allah ya yi mata rasuwa to alamis da wannan alamis da ya wuce kwanan nan Yusuf Bature ko da yake shi ma takardar ta sada bayarin na bukatar a duba ne wani abu da ake cewa temper justice is mercy wato ma'ana sanya tausayawa a cikin lamarin a duba kuma dai akwai wato abinda kuka nuna kamar kuma akwai kuskuren da kuka yi saboda haka a duba a sasanta mutanen na yan uwa su fito eh, me za ka ce kan wannan mataki da ya ɗauka? to wato mu abin da za mu shi wannan matakin da ya dauka bai yi mana adalci ba domin a duk nan da aka shi mana tsare mana mutane ba abun da ake yi ana ta juya magana kuma shi da kansa a matsayin shugaban fulani ba tuntuɓe ba kuma zai fito ya irin wannan magana kaga a matsayin ki na shugaba bai mana adalci. yanzu yusuf tunda kun ba da takardu na shaidu da kuke jin kuna da su kuma an miƙa wa 'yan sanda me kuke sa ran zai faru game da me kuke so 'yan sanda su yi yanzu kan wannan lamarin naku. to wato mu abun da muke so cewa a gaskiya akan kirsin nan kuma mutane a kwato hakkin su abun da aka tawaye masu haƙƙin kuma an ci masu dukiya kuma har yanzu tsawon shekara biyu ba a yi masu shari'a ba suna nan an tsare su uwa ta kamu da hawan jini tare su game da wannan yana da aka je aka kama aka rufe wato mu abun da muke kira cewa a yi adalci a yi binciken gaskiya wato ita doka fa tana kan kowa amma mu abun da muke bukata a yi binciken gaskiya duk wanda ya taka doka doka ta taka shi wato mu abun da muke cewa kenan duk kullum a yi adalci a yi binciken mutanen nan mun tabbata ko da ne za a bamu za mu rinta cewa mutanen nan ba su da laifi sannan kuma waɗannan kuɗaɗe abin da kuka fi nema shi ne sako mutanen ko da waɗannan kuɗaɗe da kuke ba da shaida cewa kun bayar wasu fito ba za ku iya haƙura da wannan kenan. ai ba magana haƙura ba domin an cushe mu kuma duk dukiyarmu da muke ɗauka muna amfana muna ba iyalanmu duk an shanye mana dukiya dole mutane abinda muke cewa a yi adalci mutane na kwato musu haƙƙinsu kuɗaɗen da aka shi musu a maido musu dukiyarsu kuma a yi shari'a tsakani da Allah a yi bincike domin da an sa doka a Najeriya duk wanda ya laifi doka da taka shi to me yasa mutane nan fa yanzu shekara biyu kuma har yanzu maganan nan kiru take mun fito mun gaya mana duniya cewa ga abun da aka yi mana kuma har yanzu ba abun da aka fito aka gaya mana kuma har yanzu ba abun da aka yi akan kristin a ofishin babban surutun yan sanda na cewa bayan ya duba waɗannan takardun naku da kuka ba da shaida ba mamaki za a gayyace ku a yi zama da ku saboda a tattauna kan wannan lamari me ta wannan kafar yusuf Eh, bature za ka cewa shi babban sojojin 'yan sandan najeriya ibrahim idris shi magana ne yake cewa duk lokacin da inspector ɗan sanda ya neme mu za mu zo kuma za mu iya mu zo gabansa kuma mu yi bayani abin da muka sani a kes ɗin nan yanzu eh, yusuf bature a ƙarshe eh, yaya yanzu kuna da sauran shanu da kuke yin kiwon su a wannan jihar kogi to muna da sauran shanu kaɗan amma yanzu an kada mu an talauce mu kuma yanzu abin da nake gaya maka kaga wannan yara da aka kama wato yanzu ne yake gaya maka matansa sun shiga wani hali wannan hali hai Allah kawai zai saka masa kuma muna kira ga gwamnati mu abin da muke cewa a yi adalci tsakani da Allah mu abin da muke kira a yi adalci tsakani da Allah a yi binciken mutanen nan yanzu an kama mutum tsawon shekara biyu har yanzu ba a yi wani abu a kan ba ana rike da mutum kuma har yanzu ba a ba bai san ma menene makomansa ba ƴaƴansu sun shiga wani haɗari duka ka duba akan gizina mamanmu ya rasa ransa kuma matansa har yanzu suna nan suna cikin kunci yanzu in ka gamu a gidanmu wallahi kai ma zaka tausaya mana wallahi shu'aibu lautai kai ko me za ka kara kan wannan hali da ake da kuke ciki na gwagwarmayar ganin an sako yan uwanku da suke tsare yawa abin zan an gode ma Allah an gode ma annabi abinda zan ce yanzu an riƙe mamu mutane mun yi bayani ba abinda aka yi an ce za a yi wannan za a yi wannan tuntuni muna saurara ba abinda aka yi mamu yanzu yanzu mu muna ga Allah muna ga Allah yanzu mu abinda za mu da duk abinda za a yi dai a yi adalci a bincika magana na in mutanen nan suna da laifi a hukunta su in kuma ba su da laifi a cike su saboda yanzu mu muna gani kamar mu fulani ne ba mu yi karatu ba shine yake ya sa ana wulakantar da mu haka Mm. Shu'abu Nautai duk da Yusuf ya ce idan su 'yan sanda suka gayyace ku za ku zo a zanta. Eh, kai ma kana shirye da zuwa a zanta da kai saboda kai bayanin eh, halin da kuke ciki? A zahiri zan zo ko gobe aka gayyace ni zuwa na yi. To kai fa wani hali kake ciki yaya yanayin kai kake tafiya don na ji ɗazu kamar eh, kun fita ba kwanan ne ma kun fita ko kiwo ne kuka dawo? wani hali kuke ciki a yanayin ku na kiwo ta bangaren ka eh mun je wajen shanu ne mun je mun ga da dabbobin mu lokacin da ka ne ni suna kasuwa shin zamu dawo gida a ƙarshe me wani kai ma kira zaki yi wa su ko me zaka ce wa shi yanzu idan da zaka gamu da babban sufetun 'yan sanda ibrahim idris me zaka faɗa masa ne abin zan ce mashi a yi bincike maganan nan saboda mun tabbatar mutanen mu haka kawai aka kama su ba su san hawa ba su san sauka ba haka kawai aka kama su aka gallaza su aka rike su aka cinye masu dukiya to abin da zamu shaida ya bincike akan maganar nan ya tabbatar yadda maganar yake shikenan a shabu lauta mun gode kwarai sai mun sake tuntubar ku in Allah da wannan shiri na ciki da gaskiya madalla a nan za mu dasa aya kan wannan batu har sai ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya kammala bincikensa sannan za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya, nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida sarfi Hashin Gumel da tawagarsa yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru. Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamarun yanfo an da ta roto mana cewar bikin haɗin kan ƙasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin Mustabiya ta haɗa karo na 46 ya fusata 'ya'yan jam'iyyar adawa na SDF da kuma MRC a yayin da suke gudanar da faretin su a gaban shugaban ƙasar. Sun gudanar da faretin ne ba su sanya kaya a jikunan su ba kana suka ɗora su a kansu da zuman cewar gwamnatin shugaba biya tana gallaga musu. Sai kuma jaridan Lomesaje an da ita kuma ta gulmuta labarta mana cewar an samu wata nakiya a wani otal da ke birnin cinikayyar kasar Duwala amma ba ambaci sunan otal din ba kana dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar tone nakiyas sai kuma jaridar Nouvelle Expression an da ita ma ta ce barazanar da sojojin sa kai na bangaren yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru suka yi ya hana a gudanar da bikin haɗin kan kasar a waɗansu larduna da ke bangaren na yan awaren sai kuma jaridan quotidien fpv an da ita ma ta shaida mana cewar ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru joseph beti asumu ya nuna godiyarsa ga jami'an tsaron ƙasar tarayyar najeriya su 180 waɗanda ƙasar jamhuriyar kamaru ta basu goron gayyata domin gudanar da bikin haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru karo na 46 tsakanin ɓangaren ingilishi da ɓangaren faransancin ƙasar minista asumu ya miƙa musu lambobin yabo na irin rawar da suka taka a yayin da ake gudanar da bikin a birnin yawunde sai kuma jaridar jaridan info anda an da ita kuma cewa ta yi rikicin bangaren 'yan awara ingilishin kasar jamhuriyar kamaru ya sanya mabiya ɗariƙar cocin katolika na ƙasar a manyan biranen bangaren gudanar da ibadunsu a majami'an da suke wannan bangaren kasancewan suna tsoron 'yan ta'adda in ji babban limamin cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru monseyer kileda sai kuma jaridan cameroon tribune an da ita ma ta labarta mana cewar jakadan ƙasar amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar kamaru peter hari ya miƙa wa shugaba biya hannu wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da fadan gwamnatin amurka domin iyakan maharan boko haram a jihar arewa mai nisa jaridan emergence kuma ta tsegunta mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru tana kokari na dakile 'yancin manema labarai a faɗin ƙasar anda take damƙe waɗansu manyan 'yan jaridu a ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan dusahel ta arewacin ƙasar kamaru anda ta bayyana mana cewar gwamnatin mustabiya ta tallafa wa makiyaya a jihar arewa mai nisa da sefa miliyar shida domin haɓaka harkokinsu kasancewan irin ɓanna da maharan boko haram suka yi musu a can jihar ta arewa mai nisa muhammad awal garba muryar muryar amurka da kasar kamaru madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana salamu alaikum DOA. E Mai magana daga nan jihar Benue, ɗan tsohon malam bako na malam Ana. Mun saurari jawabai da waɗansu mutane suke yi a kan shugaban najeriya muhammadu buhari ko kuma gwamnatin apc muna kira ga waɗannan mutanen da su sa tunani na haɗewan najeriya ƙasa ɗaya tukun kuma alhamdulillah mu apc ta nuna mana haɗin kai na najeriya ta yadda gabas da yamma kudu da arewa suka taru suka zabi apc to idan waɗannan mutanen suna jin cewa su ba za su iya zama a apc ba akwai buƙatar su fita su ba mu wuri Assalamu alaikum gidan rediyo Amerika. VOA Hausa suna na Usaini Sabon Yaro dan Fulani daga nan marar ban mai alewa nan cikin nan cikin kasar jihar Bauchin Najeriya. Gaskiya ina kira da Allah musulmin Najeriya dan Allah su dinga yin roƙon Allah lokacin da muka shiga wannan watan azumi dan Allah a ba a dinga roƙon Allah dan Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya nan kasar mu Najeriya baki daya. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado da katifa kogwar wa karamar hukumar gezawa jihar kano a najeriya sahin hausa na murya amurka ina so dai ku daɗa gaya wa shugabanninmu shugabanninmu na najeriya cewa duk wani hawa mulki dan allah idan ne mana misali da cewa wai barna ba ta da wuya gyara yana da wuya ai lokacin da suke yin kamfai ba sa faɗa haka kuma duk mutumin da zai faɗa haka ba abin yadda ba ne assalamu alaikum biyo ya hausa mai magana sani mai nake dakin gari eh sabuwar pdp daga cewa tana ɓallewa in ba a yi gyara ba ba wani gyara na ba ille iyaka ba a yi musu abin da suka so ba don haka dama sun ce an maishe su yan bora to dama dan yan boran ne assalamu alaikum sashen hausa na murin amerika sunana hali ba kori jega Kebbi State Najeriya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dai jakunnan 'yan rufa'i ko da Buhari ci zaben Najeriya 'yan rufa'i ba shi ne gwamna a jihar Kaduna ba. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice wasu 'yan jarida takwas na kasar Koriya ta kudu sun doshi Koriya ta Arewa bayan da gwamnatin Koriya ta Arewar ta ba su izini a ƙwararren lokaci na zuwa su shaidi lalata tasoshin harba makaman nukiliya da za ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba. idan ba a yi ta ba watakila za a yi ta nan gaba a cewar trump ya kara da cewa mai yiwuwa ba za a yi ranar 12 ga watan yuni ba murkushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin kasar burundi ta yi a shekarar 2015 har yanzu na shafar babban birnin kasar inda har yanzu ake ci gaba da daukar matakan tsaro masu tsauri. to madalla nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin in gabatar yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da muka yi asubanci tare da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu daryl smith ni ladan ibrahim aiwa cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya